To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a ku hakuri lokacin da muka saka muku za mu zo mu gabatar da wannan karatu da shaina shak mujitaba mai baruta. A halka ta farko ke ga, amma insha Allahu wannan karatu da shayi za mu ta akwai halka halka halka da zai zo. in eh, an ce maka mai ɓarota a duniya ka san kowa ne Allah ya ƙara masa yawancin rai da lafiya bai kyan ɗa ya gaji ubansa ya gaji ubansa haka ne sarki zaki sa'an nan akwai wanda aka taba ji a duniyan mu Allah ji kansa da gafara da ake ce masa mai guduma mai guduma mai guduma mai guduma mai guduma to ina ganin gashi a yanzu mun samu mai barota kamar kuma mai guduma amma shi na shi usulubinsa daban yake alhamdulillah jiya kamun malam ya zo yau ya zo ya karatu wala shaida muka yi magana da malam musa yusuf asadu sunna ya ce lalle ya shaida kuma ya nuna cewa a hajjinsu ɗaya amininsa ne to kaga Ah, alhamdulillah ba karamin shehi muke tare da shi a mu nan ba to akwai abin da ya tashi yau dai halka ta ɗaya kenan amma insha Allah jama'a za ku ji karatu halka halka to amma wannan zai zo mana kamar introduction ne tare da shehi amma kan haka jama'a ku bar mu ji yabo nan sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawo ba insha Allah يا رسول الله يا خير البشر يا إمام الوداع بره يا سرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذ وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يحدنا نحج الحجى كم ذا الضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوح فارحمنا الله فحدي لي بسنن نلقى به كل وضرة يا رسول الله فاحذرني لك To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a muna tare da Maulana Shek Malam Sayyidi Ustaz Mujtaba mai baruta wanda za mu ci gaba zai fara karatunsa halka ta ɗaya. Muna cikin watan maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawancin jama'a ke tambaya to yanzu ku 'yan ɗari ku in kuna wa alaikis salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ummi salma ko to ku ɗan ɗari ku in kuna maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam me hujjan ku wani malami ma da na ga ya zo ya ce wai ɗan ɗari ku ba su san abin da suke ciki ba saboda a yau wai a cikin wannan wata ranan da muke ake maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati to shin wa'anda ke cewa wai maulidi wanda bai maulidi ba musulmi ba ne shin murnan a wafata na sallallahu alaihi ake yi ko murnan aihuwansa sa'an nan kuma shi kuma ga wasu bidiyoyi na malluman izala da ke cewa a ai maulidi yana da kyau da ake kafa hujja da kuma a cikin littafin shak ibn da ake cewa wai za a iya ba da lada to shin murnan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam za ba da ladan kamar kan da shaibu ne ko dai murnan aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam za ba da ladan wannan magana ya contradict ya contradict to amma tunda muna tare da babban mu, Sheikh sayyidi mujitafa mai baruta abinda ake tuguma yanzu mu shak ahmad imam ya yi ƙoƙarinsa sosai bayyanar shayin mu shek abul fatai sani tijjani ya yi kokarinsa sosai ya bayyana shayin mu shek malam nasa shek ado musa tafawa balewa ya yi kokari sosai ya bayyana amma abu ɗaya ake tambaya a yanzu bayan sun gama karatuttukansu shi ake tambaya shin me hujjar ku na yin maulidi wai me hujjar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yawanci masu tambaya me hujjan molina na sallallahu alaihi kaga ba su son a ce musu komi sun fi son a ce musu wai hujja na alkur'ani hujja a cikin alkur'ani ko hadisi kisa jama'a ba da dogon labari ba ku bar mu ji abin da shayi shak almujita ba mai barota ya kawo muna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai di ba. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim alqa'il innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim bismillahir rahmanir rahim wa ma ramaita iz ramaita walakinna allaha rama bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والقائل أيضا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والقائل أيضا من فرح بنا فرحنا به والقائل أيضا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ورجى الله تعالى أنا حفيد رسول الله ووارث سره أبي العباس مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني المداوي الفاسوي قدس الله سره القائل من سبنا ولم يتب مات كافرا وويل لمن قسم بجنبي وعترتي والقائل أيضا من رآني يوم الجمعة لن تمسه النار ورضي الله تعالى عن خليفته أبي إسحاق صاحب الفيدة مولانا الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي القائل رأيت رسول الله نسى بأنني سبير له في الكائنات المكلس والقائل أيضا إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد أما بعد ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro a wannan tasha mai albarka tasha wacce take faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini tasha ta sarki zaki zakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ma kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shayi to hakikanin gaskiya kamar yadda muke cikin wannan wata mai albarka wanda wannan watan a duniya babu wata wata da take wannan watan daraja domin mai hmm. ita ce a cikin wannan watanni a duniya babu watan da ta kai wannan watan da ke hmm. eh, babu domin mai wata ne da annabi Muhammadu ya zo hani al-ibrahima la hilaluhu hilalun badalin naziri na jamaluhu hilalu rabi'in fihi ja'a muhammadun fatammalana al-bushra wa amma waluhu mulala shehu ibrahim yace hilalu rabi'in wannan wata ne dan jinjirin wata wata ne wanda yake na rabiul awwal fihi ja'a muhammadun wanda a ciki annabi muhammad ya zo fatammala nal bushra da haka ne bishara ya tabbata gare mu wa amana waluhu baiwa da haske da ɗaukaka da daraja ta miya ko ina albarkacin zuwa annabi muhammadu da kamun samuwar annabi muhammadu eh ci gaba jama'a akwai network din shayi mu ya kuri jama'a tum ala faratu mari fa an kaza kuma da eh. dukkan mu muna gefen ramin wuta ba abin da ya rage mana fadawa ya rage mana sai wannan babban manzo ya zo ya tsamo mu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka wannan wata babu watan da ta kai wannan watan an yi muhawara na ilimi malaman duniya an yi muhawara na ilimi akan da wannan watan da daren haihuwar annabi da daren lailatul qadari hmm. wanne ya fi wani daraja wanda suka fi ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin malamai hmm. sai suka ce ai daren haihuwa annabi ya fi daren lailatul qadari me yasa saboda daren lailatul qadari mala'iku ne da mala'ika jibril suke sakkowa inna anzalnahu kuma a daren Allah ya saukar da alqur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alf shahrin mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suke sakkowa a daren lailatul qadari tare da mala'ika jibrilu to sakkowan mala'iku da sakkowan jibrilu ai bai kai sakkowan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi domin ba dan annabi muhammadu ba da jibrilu bai sakko ba ba mm. dan annabi muhammadu ba da ba samu alqur'ani ba ba mm. dan annabi muhammadu ba annabi adamu ma da Allah bai yi shi ba annabi mm. adamun kanshi kai ba dan annabi Muhammadu ba da Allah bai yi duniya ba ba dan ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi Adamu ma da ba yi shi ba ba dan annabi da an yi wallahi sosai masha Allah yawa sosai kuwa hmm. eh, yana cikin littafin da la'ilin nubuwa na Imam al-Baihaqi ah, idan ka duba cikin Imam cikin littafin da la'ilin nubuwa da la'ilin nubuwa na Imam al-Baihaqi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi Adamu sai ce masa uskun anta wa Zaujukal jannata ya kai adamu kai da matarka ku zauna a cikin aljanna wa kula min hara dan? ku ci komai gashi nan a yalwace haisu shi'itu ma ku je duk inda kuka ga dama amma wala ta karaba hazihi shajarata ga wannan bishiyan kada ku je kusa da ita fatakuna mina zalimina sai ku zama daga cikin wanda suka zalunci kansu daga nan sai shaidan ya zo daga baya ya ce ya adamu hal adulluka ala shajaratul kuldi ya Adamu ba zan nuna maka ba bishiyar da in ka ci zaka dawwama a aljanna wa mulkin la yubla kuma zaka yi mulkin da ba a tsufa ba a fita daga aljanna fadallahu ma bi gurur balamma zaka shajarata balallahu ma sawatuhuma wa dafika yaksifani alayhi ma min warqil janna daga nan shaidan ya ruda annabi adamu sai ya je dauko wannan yar itatuwa ya miƙa wa Hawwa una na Hauwa da ya mika mata ta ansa ta ci ta haɗiye shi kuma annabi adamu ya ɗauka ya sa a bakinsa ya tauna ya zai daidai ƙogoro zai haɗe sai Allah ya koma mala'ika sai ya zo shaƙe shi sai ya zaro shi bai haɗe ba ya tauna ya ci amma bai haɗe ba wannan kuma in ka duba cikin littafin Bada'i zuhur fi waqa'i'id duhur zaka ga wannan kisa da ya zaro sai ya yar bai haɗe ba amma dai ya ci ita kuma na na hawa ta riga ta haɗe to haɗe wanda ta yi yana sauka a cikin ta sai maran ta ya juya da ba ta ciwon mara ba ta al'ada Sanadiyar cin wannan yar itatuwan sai maran ta ya juya sai wannan yar itatuwan sai ya zama jini da ya zama jini sai ta fitar da shi kwana shida yana fita to duk in wata ɗaya ya yi sai a tuna mata yau ne fa kwana talatin da kika ci yar itatuwan da Allah ya ce kar a ci sai maran ta ya juya ya juya ya ciwo sai hmm. jini ya fita To hmm. daga nan aka samu farkon al'ada na mata menstruation ba? Okay. Daga nan aka samu farko. Wato maza mun yi sa'a kenan mu ma mun yi da kenan. Haka malamai suka ce ai da Annabi Adam ya haɗe yar itatu wannan. Eh. Yadda mata ke al'ada duk wata wallahi haka za mu rinka yawo da kunzugu sai dai kaji ana liman lokacin sallah yayi sai ya ce abin ya zo yau sai dai sai dai la'ibi na ya ja sallah. <laughs> Yau da sallah ke. <laughs> Wallahi sarki zaki da haka za mu rinka yawo da kunzugu. to kaga Allah ya ce annabi Adamu karka yi annabi Adamu ya yi to sai Qur'ani ya gaya mana annabi Adamu ya rike wasu kalmomi Allah ya gafarta masa fatalaqa Adamu min rabbihi kalmatin fataba alai annabi Adamu ya rike wasu kalmomi ya roki Allah da wannan kalmomin sai Allah ya gafarta masa to hmm. wasu kalmomi ne ya rike Qur'ani ya mana bayani sannan hadisi ma ya mana bayanin kalmomin da annabi ya rike suratul a'raf ta gaya mana cewa suka yi qala rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kasirin Allah mun zalunci kanmu idan baka gafarta mana ka ji kanmu ba za mu zama daga cikin wanda muka yi asara to sarki zaki mu ahli sunna sufiya ahli sunna sufaye hmm. da'iman ne arabna anna qur'ana la yajri illa bis sunna mun san qur'ani ya tafiya sai da sunna idza qila qur'anu la budda an yuqal al hadith idan an ce qur'ani ba makawa ne a ce hadisi to a Qur'ani annabi Adamu cewa ya rabbana zalamna anfusana ko na'am to a hadisi mai annabi Adamu ya faɗa to jama'a ku yakuri network malam ya kawo matsala shine bai as'aluka cewa yi as'aluka bi haqqi Muhammadin Allah ina roƙonka in ji Adamu ina roƙonka dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan annabi Muhammadu kaga anan ma sarki zaki akwai abin da muke so al'umma su gane dan annabi Muhammadu na da asali amma dan san annabi Muhammadu bid'a ne ba shi da asali ka roƙi mutum ka ce mai wai dan san annabi ba asali bai da asali duk duniya babu hadisi babu asali dan san annabi bid'a ne annabi bai ce ka roƙi mutum ka ce dan san annabi ba duk duniya babu ba wannan hadisin amma dan Allah dan annabi yana da asali okay ka ce amma dan san annabi da ake haramtawa yana da eh, asali yana da asali ga asalin shi ma yanzu zan gaya maka amma dan san annabi babu asali ba hadisi ba aya kiyayya annabi ce ta sa waɗansu suke ganin annabi bai kai ba kar a ce dan shi sai dan san shi to dan san shi ma babu wannan babu aya babu hadisi duk duniya babu duk wanda ya kawo mu kuma zan bashi dubu ɗari hadisi hadisi wanda annabi ya ce in za ku roƙi Allah in za ku roƙi mutum abu ku ce dan Allah dan san annabi Ni alƙawari wallahi zan bashi dubu ɗari ko da ibe ne hadisin da sharaɗin littafin ya kai shekara ɗari biyu. Dubu ɗari ko in an kawo mu da eh, zan ba shi. Masha Allah. Eh zan ba da dubu da sharaɗin littafin ya kai shekara ɗari biyu. Kai shekara ɗari ma. Dan dan san annabi babu. To annabi Adam ya ce as'aluka bi haƙƙi Muhammadin Allah ina roƙonka dan annabi Muhammadu. Illa ma gafarta li na san Allah zaka gafarta mu. Sai Allah ya ce ya Adamu kaifa arabta Muhammadan. Ya Adamu ya akai kasan Muhammadu walam akluqu ban halicce shi ba. sai ya ce ya rabba ya ubangiji na lamma ka lakata ni lokacin da ka halicce ni rafa'atu asi ila sama'i na daga kaina sama fara aitu alaka wa imil arshi sai naga an rubuta kafafuwan al'arshi la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi adam yace naga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa alimtu ala annaka lan tudifa ila ismika illa abul kalki ilayka sai na gane ba za ka taba da sunan kowa daga cikin halittanka ba sai wanda ka fi so daga cikin halittanka sai Allah ya ce wa annabi Adamu hula la ahabbul khalqi ya lalle na fi son annabi a cikin halitta na da kowa issa altani bi haqqihi qargafartu laka tun lokacin da ka ce min dan annabi Muhammadu na gafarta maka sai ya ce laula Muhammadu ma lakato ka Adamu ba dan Muhammadu ba da ban halicce ka ba to kaji mahallin shahid kenan daman na ce ba dan annabi Adamu ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ban halicce ka ba na ban ka ba eh haka haka haka Allah ya gaya mai ba ma kai kadai ba wa ma kalaqatul anbiya wal mursalina da ban halice dukkan annabawa da manzanni ba ba don manzan Allah ba to ashe duniya Allah ya yi ta ne saboda abul qasimi duk wanda ka ganshi a duniya yana cin albarkacin abul qasimi kuma annabi Muhammad rahama ne ga kowa hatta annabawa kaga dai annabi Ibrahimu shi ake cewa shi ake cewa abul anbiya baban annabawa kaga annabi adamu shi ana kiran shi abul bashari kamar yadda barhama saibul faida shehu ibrahim inyasi sidgali yake cewa ah, abul bashari ibdalu adamu tahtahu bi auladihi urran yaluzi bihi haina kaga baban halitta annabi adamu shi kanshi yana karkashin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi da shi da ƴaƴan shi gabaki ɗaya kai akwai ranan ma da annabi adamu sai ya zo ya fake a bayan annabi shine ranan alkiyama eh wata rana ce za ta zo inna zalzalata sa'ati shay'un ajib yawma tarawna tazahalu kullu murda'atin amma ardat wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid kowa da ka sani hatta annabawa a wannan ranar suna cikin tashin hankali banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to a wannan ranar hatta annabawa za su zo su fake su kama kafa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan rana annabi shine rahama gare su kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai idan an ce al'alamu a larabci me ma'anan al'alamu malamai masana lugar larabci suka ce al'alamu kullu masu walla duk abin da ba Allah ba alam ne to annabi rahama ne ga wannan abin duk abin da ba Allah ba to annabi rahama ne ga wannan abin kai sarkin zaki annabi rahama ne ga Allah shei annabi rahama ne ga Allah me kake nufi da haka abin da nake nufi eh ba dan annabi ba da ba mu san Allah ba oho to eh, shi ne ma'anar annabi rahama ne ga Allah na'am na'am na'am eh, ba dan annabi Muhammadu ba to da ba mu san Allah ba amma arabna Allah illa bihi ba mu san Allah ba sai annabi ya nuna mana to da aka san Allah har aka bauta ma Allah to annabi ya zama rahama ga Allah ya eh, annabi Muhammad rahama ne ga bayin Allah kuma rahama ne ga Allah domin da shi ne aka san Allah hmm. to ita wannan rahamaniya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta lulluɓa komai kuma ita ya kamata a damke kuma da ita ya kamata a yi farin ciki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka ce da falalan Allah da rahamar Allah fa bi zalika falyafrahu da wannan ya kamata su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'una shi ne mafi alkai da abin da suke tattarawa da kowane irin taro da suke yi wasu malamai sun ce abin da ake nufi qul bi fadlillahi falalan Allah shine al-islamu hmm. wa bi rahmatihi rahmar Allah shine ne wannan shine ma abin da Saibul baida shehu ibrahim ya faɗa a cikin littafin sa firiya da tafsir to akwai ko malamai wanda Allah ya ba su ilhama na ilimi kamar yadda su ba waɗancan malamai malaman tafsiri Allah ya ba su fi'ina da basira suke iya gane ayoyin Allah hasu su to Allah bai toshe wannan kofar ba har yanzu akwai malaman da za su iya zuwa su fahimci alqur'ani kuma su ma qur'ani tafsirin qur'ani tafsirin qur'ani bil qur'an akwai wanda suke gani anan rahmar Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ma ina ganin lillahi fadlillahi kace da balalan Allah wa bi rahmatihi da rahmar Allah ni ma ina ganin annabi Muhammadu shine rahmar Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bizalika yafrahu da kuma annabi Muhammad ya kamata mu yi murna. To da wannan aya ce muka sawo ma maulidi, muka saman ma maulidi wurin zama a addinin musulunci domin ba abin da ya kamata mu yi farin ciki da shi kamar samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wannan ita ce hujjan maulidi kenan. Wannan ita ce hujjan maulidi bayan ita akwai ayoya da dama wanda suke magana kan annabi Muhammadu rahama ne. rahama ne to ita rahama kuma Allah ma ya ce mu rike ta annabin ya ce mu rike rahaman misali hadisin annabi da yake cewa la yadkhulu minkum amruhul jannata wala yujiruhu minan nari wala ana illa bi rahmatillah annabi yace ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna ko ya tseratar da shi daga shiga wuta ko da ni ne sai da rahamar Allah to sarki zaki waye rahamar Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu tunda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to wannan rahamar ita ya kamata mu rike shine annabi muhammadu domin ran alkiyama kowa zai ɗimoce babu wanda zai iya zuwa gaban Allah a ranan kowa har annabawan Allah za a ce hmm. annabi ibrahim je ka zai ce ina na kakkarya gumaka an tambaye ni a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim kala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yadiqun za a ce zai ce ba zan iya ba ranar nan ta karfina za a ce nuhu je ka ka roƙa mana Allah bala'i yayi bala'i nuhu zai ce ina wannan ranar ta karfina na nayi addu'a an halakar da mutane na ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tadharhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara wallahi wannan ranar ta karfina zai na zai ce ku je wajen annabi Musa za a zo wajen annabi Musa zai ce Musa ka je ka roƙa mana Allah bala'i yayi bala'i Musa zai ce ni ma wannan ranar ta fi ƙarfi na ni ne fa ne kisa ne kisan rai na kashe rai fa wa kaza hu mu sai fa kade alayhi Annan Musa ya kashe wani bakin da ya mai mari ɗaya ya mutu wannan ranar ta fi ƙarfi na nayi kisan kai ku je wajen annabi Isa za a je wajen annabi Isa annabi Isa zai ce kai ni na Isa ni da aka bauta min ni da mahaifiyata wannan ranar ta fi ƙarfi na ni ne ba aka ce min a anta qulta lin nas takizuni umma ilahi min dunillah Allah zai mun zai challenge dina ma an jima an jima kadan Allah zai challenge ya tambaye ni a anta qulta lin nas takizuni umma ilahi min dunillah ya kai Isa kai ne kace mutane su bauta maka da kai da mamakka kai ne ka faɗa haka zai ce subhanaka in kun in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika Allah in na faɗa wannan maganar kai ka sani domin ka san abin da ke raina kuma ni ni ban san abin da ke ranka ba sai ce to ni an bauta min ni da mamata wannan ran tafi karfi na sai dai ku je wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ce musu kai wannan rana ta ce fa ana laha ana laha ana laha yau wannan ranar ta wace wai sarki zaki ka san me yasa za a yi tashin alkiyama a me yasa za a yi tashin alkiyama muna jin ka ba komai yasa za a yi tashin alkiyama ba illa a nuna ma duniya matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh matsayin annabi ne ake so a nuna ma kowa a ranar kowa bai isa ba wallahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kowa amma kowa zai tashi tsirara hmm. annabi kadai zai tashi da tufafi domin ranar annabi yana cewa ana awwalu man tashaqqu bihil ardu yawma tarjifur rajifa ran da za a busa tsaho na farko kowa ya mutu tatba'u har radifa busa na biyu zai biye ma ranan kowa zai tashi to a ranan annabi ya ce ana awwalu man tashaqqu bihil ardu ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito a ranan annabi ya ce jama'a ku hakuri network malam yana ba shi matsala sosai anti annabi yace anti awwali huqi bi yawmal qiyama ranan in na fito daga kabari na ke ce farkon wacce zamu fara haduwa da ke Allahu akbar wannan ranan ma an yi ne dan a nuna ma duniya waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi wannan annabi Muhammadin wanda ya zo ya samu iyayenmu da kakanninmu suna bautan gumaka ya dawo ya daura mu akan tauhidi da kadaita Allah ya nuna mana addinin musulunci wanda Allah yake cewa man yabtaji ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal kasirin duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ya sake ya mutu ba addinin musulunci ba to zai yi asara ran alkiyama zai tashi cikin asararru wanda ya zo ya kawo mana sallah da mu baka ce ya zo ya wanke mana zuciya da zikirin Allah li kulli shay'in siqalatun wasiqalatul qalbi zikrillah kowane abu yana da magogi yanzu zaka goge bakinka zaka samu brush da makilin kayanka zaka samu ayon ka goge idan tais ɗinka yi datti zaka sa mofa kai goge shi to magogin zuciya shine zikirin Allah annabi Muhammad ya kawo mana abin da zamu goge zuciyarmu wanda ya kawo mana hanyar da zamu tafi mu haɗu da Allah saliman aliman ganiman sarki zaki wannan wani irin kyauta ya kamata mai mai ai ya kamata mu zauna mu tana shi mai murna mai farin ciki da samuwarsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to malamai sun yi mabambantan bayanai akan maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi maulidin manzon Allah ba komai bane illa a buɗe taro da addu'a taruwan mutane a taru in an taru sannan a buɗe taro da addu'a babu addu'a addinin musulunci akwai ta Allah yana cewa ma aya aba kuma rabbi laula ukum. babu abin da zai ba to abin da ake na farko a wurin maulidi shine abu na biyu da ake yi a wurin maulidi sai karatun qur'ani Allah ya ce bakan umata yassara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka daga Alƙur'ani, abu na uku da ake a wurin maulidi karatun Allah Allah ta ba bai ba mu tarihin annabawa bai ba annabi tarihin annabawa wa kazalika da qussu alayka minan ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka shi ma ba da tarihi na annabawa ya zo a Qur'ani abu na uku na hudu shine a yaba ayaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah shine farkon wanda ya fara yaban annabi yace wa innaka la ala khuliqin azim yaban annabi bai zo a Qur'ani ba abu na abu na biyar wanda shine maulidi shine a kawo abinci a ciki yadda mutane Allah bai bada umarni a Qur'ani ba Allah ce waye wa mara mimma razaqnakum min kabla an yati kumul mautu. fa kula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaka wa kum salihin Allah ya ce ku ciyar da abin da muka baku arzikin da muka baku ku ciyar da su musamman ma ku ba miskinai sannan ma sannan musamman ku ba marayu ku ne maulidi abubuwan da na lissafa guda biyar daga su babu wani abu su ne maulidi to menene abun kushewa anan to saboda ka maulidi qur'ani ne yazo da maulidi gashi mun karanta muku qur'ani ne yazo da menene yazo da maulidi ah ina dauke da maganganun malaman duniya malaman mazhabar malikiya da malaman mazhabar hambaliya da malaman mazhabar shafi'iyya da malamai na mazhaba na dukkan mazhabobin nan guda hudu malikiya hanafiya hambaliya shafi'iya duk wannan malaman ina da maganganu na jigajigan malaman addinin musulunci wanda addini wanda addinin musulunci ya ba da umarni wa'innan malaman yardaddu as-salafus salih su sanya baki a cikin harkan musulunci to sanya bakinsu a cikin harkan musulunci yasa suna da ainihin gogewa akan sanin littafin Allah da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam to da haka ne idan wani abu ya zo za su iya fahimtan wani abu da ake ce mai kiyasi da ijma'i za su iya fahimtan wannan abun abun nan mai kyau ne ko mara kyau ne ko da ƙur'ani bai zo da shi ba idan malamai suka yi ijma'i akai aka tabbatar da halaccin wannan abin to idan an aikata shi ba laifi bane ka fahimta ko idan an aikata shi wannan abun ba laifi bane na maulidi manzala sallallahu alaihi wasallam annabi shine farkon wanda ya fara yin farin ciki da kanshi an ga manzon Allah shi ya fara maulidi annabi an ganshi yana azumi ranar alhamis da litinin aka tambaye shi ce za ka yawmul wulidtu fihi wannan rana ce wanda aka haife ni <coughs> to akwai wani wanda yake bani mamaki matukar bada mamaki na ji karatun shi jiya na so ma da na sa wa al'umma su ji wannan karatun wai yake cewa wai gara kashi da maulidi eh, eh gara kashi da maulidi waye wannan magana sunan shi dr idris gara kashi ai shi ne clip din da na tura maka gara kashi da maulidi kuma annabi muhammadu Villa ka turo wani wani wani abu ne na saka na saka maka da yabo Eh, akwai wani abu wanda za ka ganshi a Facebook ne daga Facebook na ɗauko shi. Oh, wannan ban gani. Wai gara kashi. Kashi. Gara kashi da Maulidi haka ya bada. Inna lillahi. Gara kashi. Wai gara kashi da Maulidi? Sosai. Kuma na ji ya bada, ya ce wai annabi bai taɓa furta kalmar maulidi ba daga nan na tabbatar da jahilcinsa. Wai kalmar mauludu bai taɓa faɗan kalman almauludu ba to bari mu bashi ilimi mu bashi karatu hadisai guda biyu wanda annabi ya kama kalman maulud kai ma Dr. Idris mu ƙara mai ilimi bai taɓa amfani da kalman maulidi ba maulud a ji kalman a bakin Annabu bai taɓa ba to ga hadisai guda biyu za mu eh, na farko shi ne ingantaccen hadisin nan wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi annabi sallallahu udin yuladu alal fitra tunda kana magana ne akan kalmar maulud ba annabi bai taba furta ta ba mauludin yuladu alal fitra illa anna abawaihi au salihi. annabi yake dukkan wani abin haihuwa sai dai iyayensa su mai da shi kirista ko su mai ko su mai da shi mai bautar rara in an ce majus allazi ya abu to mala idris ga kalman maulud an samo daga bakin manzon Allah ka ce babu to kaga ashiya ana musu ƙarya kenan ana gaya musu ƙarya addini ila ahliha eh addinin musulunci amana ne in an baka amana in ka ci kuma annabi ya gaya mana sakamakon mai cin amana annabi ya ce ayatul abubuwa guda uku ne za haddasa kazaba idan zai magana in karya in wallahi sun tabbata abu sa mutumin da ya ce wai maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi gara eh da ya ce gara kashi to za haibabbin kaduna mun yi zamani da malaminsu mun gan shi barota a layin mai barota akwai makarantar da malaminsu ne ya buɗe makarantar yana zuwa mun sha na alƙur'ani a layin mai barota ma'ana mani da shi mun san shi mun gan shi kuma a kusa da mu wajen maulidi ya ma yi maulidi mala abubakar gumi ya yi maulidi mala abubakar gumi ya yi maulidi ya yi maulidi kuma ya je wajen da mala idris ya ce gara kashi da maulidi abu na farko kenan abu na biyu kuma ya yin maulidi sai dan iska to kaga wannan yana tabbatar da cewa malam idris da malaminsa dan iska saboda haka bidiyon da na turo maka na farko ka sa ma duniya ta gani ta ga da idanta ta ga malam abubakar bidiyon nan na farko ta ga malam abubakar goma a wurin ka ga da malam iska malam abubakar gumi tsakanin nan wurin buga kwallon shayi dan Allah da nabi nan wurin maulidi ne? Wurin maulidi ne a garin Kaduna in akwai wanda zai zo ya karyata ya zo ya karyata. Filin maulidi. Tsakani. Mun ga malam filin maulidi. Ya zo maulidi. Baka ga zagaye baka ga zagaye yan makaranta ba? Okay. Okay. Wannan wurin maulidin da kake gani mahaifina babanmu ya faɗa wa mamata ranar da aka yi maulidin da ya dawo ya faɗa wa mamata ni mamata ta faɗa min ta ce babanmu mu yace Malam Abubakar yau Malam Abubakar Gumi da shi aka yi maulidi ya zo wajen maulidi. Eh? Malam Abubakar eh. ya Eh mama ta take faɗa mun babana ya faɗa mata. To bai sarki zaki. Ni ina da bidiyoyi na malamai wanda sai nan gaba zan turo maka wanda suka je wajen maulidi manya-manyan malaman su. Ina da su da yawa wallahi. Malam Gumi. A'a gashi ka gani? To <laughs> kaga wannan Eh, a a barin sake maimaitawa barin sake eh wato zagaye zagaye da ke zagaye maulidi kenan yi eh, mana masha Allah to ah! wurin maulidi ne ne. Barin gaya maka kana ji eh. tun da aka haife ni eh. tun da aka haife ni kada ma wani ya zo ya ce maka wai ai wurin taron wa'azin ƙasa ne tun da aka haife ni tun da na taso yan izala ba su taɓa yin taro a stadium ba taron wa'azin ƙasa a wuri biyu suke a Kaduna daga ‘yan lilo sai layin ƙosai inda suke taron wa'azin ƙasa tun da aka haife ni ni dai da idanuna ban taba ganin an sun yi taron wa'azin kasa a stadium ba ba su taba ba mun ga wa'azin kasa wa'azin kasa wa'azin kasa daga yan lilo akwai wurin duk ɗan kaduna ya san yan lilo a nan suke wa'azin kasa ko kuma layin kosai akwai wani da daddan masallaci wanda shi ma malam abubakar gumi ya buɗe shi a kaduna mu da wayenmu mun yi zamani da shi mun san shi mun gan shi saboda haka ka ga yanzu wannan bidiyo raddi ne ga ainihin Dr. Idris da ya ce maulidi iskanci ne ba su wannan magana ba ba eh kuma kamun wannan lokacin ma ai kamun wannan lokacin ma ai da mai yi maulidi tun lokacin yana gidan su Abdul Jabbar e eh, kasan ɗalibin gidan su Abdul Jabbar ne okay shi ma bakar gumi sosai kuwa ya yi maulidi ɗaliban karatu su da ɗan kadiriya ne yayi ɗariƙar sa kadiriya da okay. Eh, daga baya ne sai ya sake sai ya kafa tashi kungiyar ta hanyar sama'ila idris kamin sama'ila idris ma akwai wani basakkwace wanda za ka ga abin na kewayawa a social media shi ya kawo ta ya shi ya kawo ta da ya kawo ta daga baya kuma ya gane ba gaskiya ba ce sai ya bar musu abinsu daga nan sama'ila idris sai ya ansa to saboda haka wannan bidiyo ɗaya kenan suna nan irin su wanda malamansu hadda matasa matasan wanda sun jajje wajen maulidi ina da bidiyon idan muka ci gaba da wannan program zan kawo muku su ɗaya bayan ɗaya manya-manyan malamai a Kaduna wanda sun shahara <laughs> a social media ma wallahi ina da ainihin bidiyon su a wurin maulidi to saboda haka za mu fara kawo hujjoji na malaman musulunci akan abin da ya shafi maulidi kaga wannan littafin sunan shi al'ilam bi fatawa la'imma haula maulidihi alaihi salatu wassalam ma'ana sanarwa na fatawoyin malaman duniya shugabannin addini an ce al'imma a'immatul islam shugabannin da musulunci sun yadda da su musulmai ne na kwarai to duk girman littafin nan ka gan shi ya kai riyadu salihina to fatawan malaman duniya aka hada wanda ya littafin a Sheikh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Husaini wanda wannan mai wannan littafin malami ne wanda a zamanin shi bai fi shekara takwas da rasuwa ba shine muftil haramaini sharifai a maka da madina babu wani malami mai ilimi kamar shi su, shuraim da su sudais duk sun yi karatu a gaban shi kuma dan shehu tijjani ne malamin su sudais ne malamin su shuraim duk limaman nan na maka a yanzu ba wanda bai karatu a gaban wannan dan ɗarikan ba kan shehu amma tijjani to ya fitar da ya kawo fatawan malaman duniya na kowace ƙasa malaman indiya malaman Lebanon ma, duk ƙasashen duniya ya haɗo malaman ƙasashen ya kawo mana hujja ya tattara mana a cikin wannan littafi. To malam ya ce inna awwala almutabilina bil maulidi huwa sahibul maulud lalle farkon wanda ya fara yin maulidi ba kowa bane face ma'abocin maulidin wa huwa nabiyu shine annabi Muhammadu. Annabi Muhammadu shine farkon wanda ya fara yin maulidi. kama ja a fil hadisi sahihi kamar yadda ya zuwa cikin hadisi ingantacce allazi rawahu muslimun wanda imamu muslim ya rawaito su'ila lamma su'ila lokacin da aka tambaye manzon Allah an siyami yaumil isnaini ya rasulullahi me yasa kake azumi ranar litinin qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce zaka yaumun wulidtu fihi ina yin azumi ne saboda a wannan rana aka haife ni to wannan ma hadisi raddi ne zuwa ga Dr. Idris Attanshawi da ya ce babu kalmar da annabi ya amfani bai taɓa amfani da kalmar mauludi ba to ya ce za ka yau mun fihi saboda a wannan ranar ne aka haife ni to sai malam ya ce fa haza asahu wa asrahi nassin wa asrahu nassin ya ce wannan shine mafi inganci kuma mafi bayyanan nassi fi mashru'iyatil ihtifal cikin halatta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba kowa bane ya kafa hujja da wannan hujjan illa a sheikh Muhammad al-Alawi al-Maliki to shi kuma Ibn Hajar al-Asqalani wanda malami ne al-Hafiz idan an ce al-Hafiz mutumin da ya haddace hadisi daga dubu ɗari shi ake cewa alhabis da isnadi da komai to alhabis ibn hajar alhaskalani shi kuma ga hujjan da ya bayar ya ce sa maganarsa ya ce za a yi maulidi قال الإمام الحافظ Ahmad bin أحمد بن أحمد ابن حجر الأسقلاني yace wa qad zahara li takarijuhu haqiqa ya bayyana a gare ni fitar da hujjan maulidi ala asalin sabitin abu sa asali ingantacce wa ma sabata fi sahihaini shine abin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim annan nabiya lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kadimal lamma kadimal madinata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto Madina fa wajada yahuda sai ya samu Yahudawa ya sumuna yawma ashura suna yin azumi ranan ashura fasa alahum sai ya tambaye su faqalu sai suka ce huwa yawmun agaraqa Allahu fihi fir'auna ranan a ranan ne Allah ya nutsar da fir'auna Wanajja ja Musa ya tsiratar da Musa fananu na mu shukuran lillahi ta'ala mu muna yin azumi saboda godewa da tunawa da wannan ranar da Allah ya natsar da Fir'auna ya natsar da ya da Fir'auna ya kubutar da Musa to a wannan lokaci ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to inda ya gani mu ne yafi cancanta mu rinka tunawa duk ran da wannan ranar ta zo mu tuna mu yi maulidin annabi Musa sai ya ce nahnu aula minkum bi Musa mu ne muka fi cancanta da annabi Musa ba ku ba to shi yasa duk ranar in ta zagayo annabi sai ya maulidin annabi Musa hmm. to yaya annabi zai maulidin annabi Musa mu ko ba za mu maulidin annabi Muhammad ba sallallahu shi yaya annabi ke maulidin annabi Musa yana yin maulidin annabi Musa ne ta hanyar azumi to mu ma idan ranar haihuwar annabi Muhammad ta zo mun yi azumi saboda murnar haihuwar annabi Muhammad babu laifi duk ya kunshi ainihin murna da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to ga wannan littafi shi ma wanda ya wannan littafin shi ma balarabe ne a garin makka yake sunan littafin ma maulidin nabiyil akram maulidin nabiyil akram ma'ana maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ga wannan littafin shi kuma ibn taymiya ne ya rubuta da hannun shi ibn taymiya ya ce yi maulidi eh kamar yadda daurawa ya faɗa da bakinsa duk wani tawili da wani zai zo ya tawili abin da shekul islam ibn taymiya yake nufi kawai duk wanda ya maulidi zai samu lada ladan soyayyar annabi haka daurawa ya faɗa hmm. yace duk wani abu da wani zai zo ya faɗa kawai sai ya tawili ko da tawili abin magana ibnu taymiya haka take nufi kaga daurawa yayi adalci anan ya faɗa gaskiya eh, ya ce ba wani tawili da zaka zo maganar shekul islam maganar haka take to ga littafin ibn ya faɗa a cikin wannan littafi idan ka duba ah, a irin wannan bugun nawa Zaka ka samu shafi ɗari biyu da hamsin da ɗaya daidai da hamsin da biyu daidai shafi ɗari biyu da hamsin ga abin da ibnu taimiyya ya ce wa kazalika ma yuhdisuhu ba'dun nasi hakan nan abin da wasu shashin mutane suka farar imma mudahatan lin nasara ko dai suna yin koyi da nasara ne fi miladi isa wurin haihuwa annabi isa wa imma mahabbatan lin nabi ko kuma suna yi ne dan soyayya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ziman lahu da kuma girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahu qad yusibuhum hakika Allah yana yana ba su lada ala hazihi almahabbati shi sa ya kawo qad wannan qadin littahqiq ce dan tabbatarwa ce Allah hakika Allah yana ba su lada ala hazihi almahabbati abusa wannan soyayyan da suke nunawa ta annabi wal ijtihadi da kuma kokarin da suke la alal bid'i ba a kan bid'ar ba a'a dan san annabi Allah zai ba su lada la adal bid'i ba a kan bid'an ba to mun gode ma Allah har ibnu taymiya ya ce san annabi da muke bayyanawa a ranar Maulidi ana ba mu lada to mun gode ma Allah to idan ka wuce shafi na 254 daidai ga inda ibnu taymiya ya kama ya rike kalmar maulidi yace fa ta'zimul maulidi kaga girmama maulidin manzon Allah wattika zuhuman fiman da rikan maulidi taro sai ce ƙarya yaf'aluhu ba'adun nasi hakika wasu shashin mutane suna aikatawa ƙarya yaf'aluhu ba'adun nasi wa kuna lahu fihi ajrun azimun a cikin yin maulidi akwai lada mai girma li husni qasdihi saboda kyakkyawan manufan da ake yi da maulidi wa ta'zimihi li rasulillahi saboda girmama manzon Allah da ake yi sai ce kama kaddamtuhu laka kamar yadda na gabatar maka to gashi nan ma ibnu taymiya ya tabbatar banda waccan magana da ake ta kace kace akan ta to ga wannan magana ibnu taymiya ya ce wa yakunu lahu fihi ajrun azimin duk wanda ya maulidi za a bashi lada mai girma gashi nan a cikin wannan littafin wanda ya maulidi za a bashi lada mai girma inji ibnu taymiya sannan har ila yau daga cikin manya-manyan malamai na duniya na mazhabobin duniya akwai ibn al-jauzi ibn al jawzi shi ma ga abin da ya faɗa kan maulidin manzon Allah kuma ibn al jawzi ba wai dan dariƙa bane amma Allah ya ba bakin shi faɗan gaskiya yace ah, wa min kawasihi daga abubuwan da yake bance maulidin manzon anil maulidin nabawiyya anil maulidin nabawi gami da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa min kawasihi daga abubuwan da yake banci wannan rana na maulidin manzan Allah annahu amanun abubuwan da in kana nema kana cikin damuwa da tashin hankali ibn al-jawzi yace kai maulidin manzon Allah zaka samu natsuwa da aminci yace yin maulidin manzon Allah aminta ne daga cikin damuwa yin maulidin manzon Allah maganin damuwa ne inji ibn al-qayyim inji ibn al-jawzi ka san akwai ibn al-qayyim al-jawziya sannan akwai ibn al-jawzi to wannan ibn al-jawzi shi da shi ibn al-qayyim al-jawziya shine babban ɗalibin Ibn Taymiyya wanda matsayin Ibn al-Qayyim al-Jawziya a wurin Ibn Taymiyya kaman matsalin kaman matsayin Sayyidina Abubakar ne a wurin manzon Allah. Oho to na gaba gaba kenan. Eh Ibn al-Qayyim na gaba gaba. Ibn al-Qayyim al-Jawziya matsayin shi a wurin Ibn Taymiyya kaman matsayin Sheikh Ali al-Harazimi ne a wurin Shehu Tijjani. Radiyallahu anhu. Eh kaman matsayin Shehu al-Harazimi ne a wurin Shehu Tijjani to Ibn al-Qayyim al-Jawziya daban Ibn al-Jawzi kuma daban. Ya ce, annahu amanun fi zalikal ami in kai maulidin annabi to wannan shekaran ka shiga cikin aminci wa bushira ajilat ajilatun kuma maulidin Manzan Allah in kai zaka samu bishara ta gaggawa binailil buguyati wal maram ta hanyar samun dacewa duk abin da ka nema da kuma duk abin da ka nufa ka same shi albarkan maulidin manzon Allah wannan ɗaya daga cikin manya-manyan bijiman malaman duniya kenan wanda ake kira ibn al-qayyim sannan ibn hajar ya nakalto maganar imam suyudi imam suyudi ɗaya daga cikin malaman da a duk duniyar musulunci ibn hajar a imam suyudi babu malamin da ya kai shi wallafa wallafan littafi wannan imam suyudi ya bi kowa wallafa wallafan littafi a duniya to imam suyudi ya ce wa qad su'ila wa islam hafizul asari ya ce haƙiƙa an tambaye shekun musulunci hafizul asiri wanda shine hafiz mahaddacin hadisi na zamaninmu waye wannan shine abul fadli baban falala shine ibn hajar al-asqalani inji imamu suyudi yace an tambaye ibn hajar al-asqalani an amalil maulidi gami da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajaba sai ibn hajar sai ya ansa ma abin da ya kawo Ya ce asalu amalil maulidi asalin maulidi asalin aikata maulidi bid'atun wani kirkirarren abu ne mai kyau kasan an fara shi bayan hijiran manzon Allah da shekara ɗari uku aka fara maulidin manzon Allah a tara mutane irin wannan wanda ya fara yin maulidin sunan shi almalikul muzaffar wani sarki ne masoyin manzon Allah sai ya tara mutane malamai a zo a yi karatun qur'ani a yi tarihin manzan Allah ya yanka dabbobi a ci a yi murna a yi ba manzan Allah to an fara shi bayan hijiran manzan Allah da shekara ɗari uku sunan shi almalikul muzaffar hmm. to sai ibn hajar ya ce bid'atun ma'ana ƙirƙirarren abu ne amma fa mai kyau Lantun ƙal. ba a ciro shi ba an salafi salih daga salafus salih min al ƙuruni salasa daga karnin nan guda uku shine bayan shekara ɗari uku kamar yadda muka faɗa bayan shekara ɗari uku wannan sarki ya fara tara mutane ana yin shi irin wannan amma daman tun farko ana ba da tarihin manzon Allah ana yin maulidi walakin naha sai dai ita ma'azalika ishtamalat ala mahasin maulidi kaga gaskiya kenan maulidi ta tattaru abubuwa masu kyau wa diddiha da kuma kishiyan abubuwa masu kyau to ai daman komai da ka sani na duniya akwai mai kyau akwai bata gari komai eh akwai abubuwan da in an yi su a cikin maulidi ko mu in mun gani wasu sukan rabo mu su shigo cikin mu don su bata maulidin su aikata wani mummunan abu kamar a wancan shekaran akwai yaran da aka kama maza ne sun yi shigan mata maza sun yi shigan mata suka shigo taron maulidi da suka shigo taron maulidi sai su rinka runguman maza sai su rinka runguman maza saboda su bata maulidi kaga sun yi shigan mata ne sai su rinka runguman maza saboda ce ai a wurin maulidi an ga mata suna runguman maza da Allah ya sa aka kama su sai aka ga ashe maza ne turo su aka yi don su bata maulidi bulala ya kamata yawa kaga duk mutumin da ya ga wannan zai ce ai ana yin mummunan abu a cikin maulidi alhali ba masu maulidin suke aikata haka ba sanan ana zagaye na maulidi akwai gayu wanda su ba 'yan ɗariƙa ba ne ‘yan kawai in sun ji kiɗa ya burge su ne su shigo su yi ta rawa su yi ta shirme to amma mu saboda ƙaunar mu da manzo Allah sallallahu alaihi idan mun ga sun shigo sai ba za mu kore su ba za mu hana su ba domin ƙaunar annabi Muhammad ta iya canza kowa daga mummunan aiki ya koma kyakkyawan aiki domin a cikin sabon annabi Muhammad akwai wanda kullum in zai zo fadar annabi sai ya sha giya yayi tatil yayi maye yana tangadi zai zo fadar annabi sayyidina abubakar ya kai mai mangari sayyidina umar ya kai mai mangari annabi sai ce ku kyale shi da uhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu ku kyale shi ai yana son Allah da manzon Allah kar ku kore shi kar ku wulakanta shi to da wannan ne koda mun ga mutum a sharari ya shigo cikin mu ba za mu kore shi ba muna sa rai in Allah da Allah zai shirye shi nan gaba to shine ma da yake gaya mana ولكنها Naha, مع ذلك اجتملت على محاسن maulidi ta taru abu ta tattaru akan abubuwa masu kyau wadiddiha da kuma kishiyan mai kyau ta taharra fi amaliha almahasin wanda ya kirdado a cikin maulidi ya aikata abubuwa masu kyau wata jannaba diddaha ya nisanci abubuwa wanda yake kishiyan abu mai kyau abu mara kyau sai ya ce da bid'atan hasanatan umarni ya zama bid'a mai kyau da wannan ne wahabiyawa saboda sun rena kwakwalwar mutane zaka ji musamman usaimin da da usaimin da da da salih bin fauzan zaka ji suna ta wai walaysa fi dini bid'a hasana wai babu a addini bid'a hasana wai a addini babu bid'a hasana to ga ibnu hajar al-asqalani ya ce akwai bid'a hasana kuma wa'annan duk daga baya baya suka wasu usaimin su salih bin fauzan duk yan baya baya ne amma sun kirki sun yi littafi wai wai laysa fi dini bid'a hasana a addini babu bid'a hasana to ga ibnu hajar ya tabbatar da akwai bid'a ainihin hasana kuma mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya kirkiro wani abu mai kyau a cikin addinin musulunci in dai abun bai saba ma addini ba ya aikata abin abun mai kyau ne za a bashi lada hakan nan wanda ya aiki da abin da ya kirkiro ma shi ma za a bashi lada hakan nan duk wanda ya kirkiro mummunan aiki a addinin musulunci za a bashi zunubi haka duk wanda ya aiki da abin da ya aiki da shi za a bashi zunubi to yanzu misali da wanda ya kirkiro maulidi ana ambatan annabi muhammad kaga har gobe almalikul muzaffar wallahi lada yana isan shi a cikin kabarinsa wanda ya kirkiro kuma siyasa ta fi sallah siyasa ta fi sallah siyasa ta fi sallah to kaga duk wanda ya ɗabbaka wannan magana ya faɗe ta ya aikata ta to wanda ya kirkiro wannan maganar zunubi za a rinka rubuta mai inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine imamu ibnu hajar al-asqalani Allah ya kara masa yadda yace wa zalika ah, ah, min al-bida'i al-hasana sai yace sai kara kawo wannan hadisin sai yace ah, zahara li takrijuha ya bayyana ni fitar da wannan hadisin ala asalin sabitin a sa asali ingantacce wa huwa ma sabata fi sahihaini shine abin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim min annan nabiyya lalle annabi sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata ya zo Madina a waje da Yahuda sai ya samu Yahudawa ya sumuna yau ashura suna azumi ranar ashura fasa alahum sai ya tambaye su faƙalu sai suka ce yau huwa yawmun aga huwa yawmun aga raqallahu fi fir'auna rana ne wanda Allah ya nutsar da fir'auna wanda ja Musa ya tsiratar da annabi Musa fananu su mu muna yin azumin wannan ranan shukran lillah don gode ma Allah to anan ne annabi yace nanu aula bi Musa mu ne ya kamata mu rinka yin maulidin annabi Musa ba ko ba Yahudawa daga ranan annabi Muhammadu ya shar'anta a rinka yin maulidin annabi Musa Masha Allah. Yace idan Ashura ta zo mu rinka yin wa'azi, mu rinka yin azumi. To, shekara kuri za mu ƙara binci biyar mun kai awa ɗaya sai mu bude eh. layi. Wannan karatu ayi da yake halka halka halka halka ne. To ba damuwa, ba damuwa. To malami na gaba da zan karanta shine Ibn Abidin. Ibn Abidin ɗaya daga cikin kasurguman manya-manyan hanshakan malaman hadisi ne. Malaman hadisi ne isasshe wanda ya isa ilimin hadisi to shi ma ga abin da ya faɗa akan maulidin manzon Allah ya ce e, ilam ku sani anna min al almahmudati lalle yana daga bid'a wacce take mai kyau abin yabo amal maulidi shine aikata maulidin manzon Allah min al shahr allazi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan da aka haifa annabi wannan ibnu abidin isasshen kasir gumin malamin hadisi ne amma kaji abin da yake baɗa akan maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam wa qala aidan kuma ibnu abidin ya ƙara faɗa yace bal ijtima'u kaga haduwa da ake yi lisima'i qissati sahibil mu'jizati saboda sauraron kissoshin ma'abocin mu'jiza shine annabi Muhammadu afdalus salawati mabibicin salati su tabbata a bisa annabi Muhammadu wa hmm. akmalu tahiyyati mafi cikan gaisuwa ya tabbata a bisa annabi Muhammadu yace min a'zamil qurbati kai wallahi babu wani ibada da ya kai ibadan maulidi eh eh, eh haka ya eh babu wani yace ibada da ya kai ibadan maulidi haka ya faɗa hmm. fi kulli waqtin a kowane lokaci lima yashtamilu alaihi min al-mu'jizati wa kasir salawati saboda abin da ake a wurin maulidi ana faɗa wa mutane mu'ujizozin manzon Allah ne kuma ana yawan salati ga annabi Muhammadu nan zaka ji mu mun narke ana maulidi ana karanta da'il kairati Allahumma صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الذاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد haka za ka ji a yi ta salatin manzon Allah abin da ake kira wurin mauludin ba komai ba to za mu ƙara ko da malami guda sai mu dakata sai a buɗe layi sai a ba da dama a yi kira uwar mu ɗaya uban eh ni ganin mai ɓarota ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya mai ɓarota. na kuma iya ɓarota. eh na iya ɓarota sosai eh duk wanda ya sake aka buɗe layi ya ɓarota, wallahi zan baro mai eh wannan abokina malam Musa Asadu sunna <laughs> ya san wannan abokina ne eh shi za ku gama ban cika taba shi sosai ba saboda muna da kyakkyawan fahimta a tsakanin mu duk da dai ba zai hana kuma in ya taba shi ba in taba shi ba eh amma dai zai gaya muku yau in aka buɗe layi duk wanda ya baro ta wallahi ma zan baro mai <laughs> uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kai ma kai ya baro ta babban mai a garin ban malami ne shi ma malami na hadisi ne ana kiran shi Abdulrahmani Alhafiz shi ma mahaddacin hadisi ne daga dubu ɗari zuwa sama abdurrahim al-Iraqi yana cewa inattikazal walima lalle rikan walima maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam wa id'amu da'am maulidi ba komai bane illa rikan wata irin walima wa id'amu da'am wa id'amu da'am da ciyar da abinci yace wannan mustahabbun ai abu ne da aka so fi kulli waqtin a kowane lokaci fa kaifa iza izan izan dumma ila zalikal farhu was surur ta yaya idan an haɗa wannan abin da farin ciki da annashiwa bi zuhuri nuri rasulillah ta ambatan ta bayyana hasken annabi muhammadu alaihi salatu wassalam fi haza shahari a wannan wata almubarak mai albarka wala yulzamu min kaunihi bid'atun ba a lizimtawa a ce wai maulidin manzon Allah bid'a ne kaunuhu makaruwan ko kuma a ce wannan abin makaruhi ne kan min bid'atin bid'a nawa ne mustahabba wacce ake so bid'a ce amma kuma ana son a yi ta wa qad takunu wajiba akwai bid'a amma da take zama wajibi bid'a ne amma wajiba ya ainihin ya ba maulidi kamar yadda ah, ah, alhabis shamsuddin ibn al-jazari shi ma malamai ina ganin sarki zaki za mu tsaya anan sai a bude layi kawai to ina ganin alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun ji shehi mai baro ta mujita ba ya mana zance ya kuma kawo mana hujjojinsa ta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shehi ya ba da wani ya ba da sharaɗi kowa zai iya kira amma in ka barota ta gaskiya shi ma zai barota ta ya nuna cewa shi ma ya iya barota ta shi yasa in za ka yi magana ka yi magana da shi a kan abin da ya tattauna amma har in ka sake masa baki shi ma bakinsa sakakke ne haka yake ka gane ni renan mai baro ta ne kuma ni renan shek na'am eh ni renan mai ɓaro ta ne kuma ni eh. renan shak eh, eh. abul fatai asani ne A'a, to ka gani gaba ɗaya kenan an haɗa duka. An haɗa biyu. Gashin alfata sana tijani. Yasa in kai. Eh, sosai kuwa. Za ka ji duka kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Na kola mai direct ah, ya sunan kirge na ke kira? Sunana Salisu Abubakar Bata Ok, Malam Salisu Abubakar Bata, kana tare da Shek uh, ah, Mujtaba mai baruta kan wannan layi. Yawwa, a ah, tambaya ta ga Malam kamar yadda ya yi jawabi. Malam sai ba kai ba sai. Sai ba kai ba ba da kai nake ba, ba kai ba sai ya kalla. Ah, Malam muna jin ka. Yawwa. a kamar yadda faɗa suna salisu abubakar bata da gashi wa nake to mala abubakar salisu muna jin ka malam na jin ka yawa a malam barka da kokari barka da kuma ijtihadi to barka da warhaka baya ta tambaya ta ga mi da zuwa ga malam Muje muna jinka, malam na jinka. ok to shi kenan ce ka sake dawowa uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum salam kola sunan karge na ji kira sarki zaki Allah ya taimake ka tare da kai tare da kai ina yi ka barka da yini muna ji muna ansawa babban sai ina gaida babban sehi na sehi mai barota gaskiya yau dai ya barota <laughs> Alhamdulillah. yana jin ka. Bai baro ta yadda ya baro musu ya baro musu ita. Gaskiya ne. Mun karatu game da maulidi Allah Ubangiji ya saka ma na albarka. Amin amin amin amin amin Allah Ubangiji ya kiyaye ku da sarri masu sarri. Amin amin amin. Na gode sosai zakin mai. Masha Allah muna godiya muna godiya. To, eh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, wannan ba tambaya ba mu je na biyu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum. Malam Ali masoyi na Allah kiyaye mini kai Malam Ali. To, kola ya sunan karkai na ke kira. Allah daga nan Libya Tripoli sunana Yunus. To Malam Yunus kana tare da Mujita ba mai barota. Oke, yana na Mujita ba mai barota. Yana Ina da Yana amsawa. To muna amsa. Dukkan kuma Masha Allah muna amsa. shi shine kawai. To masha Allah godiya muke godiya muke godiya muke. To Ah, alhamdulillah jama'a kuku ji tsoron kira in ka kira kamar shayi ya nuna cewa she ka ɓaro matsa sannan shi ma zai rama to na ga jama'a kamar kun tsorata eh <laughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum zaki zaki ah Uh, <clears throat> Mala Abdulmalik. Eh, muna kan program ne, barin kira kan na ƙari. To, uh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama mun da ji karatu sosai ko mun ji hujjoji kuma shehi ya kawo muna har bidiyo da muka saka wanda gaskiya na yi mamakin gaske a wannan bidiyon da aka saka wanda shayi ya kawo to amma kuma shayi bai rufe hanya ba da ya saka wannan bidiyo ya ce wai duk wanda ya isa ya karyata shi akan wannan bidiyo yana yi masa marhaba to bi ma'ana in mutum ya ce maka haka ka san ya san abin da ya taka ya san abin da yake yi kenan shi sa jama'a alhamdulillah za mu yanko muku wurin Allah ya yarda mu kuma ji da kyau kuma ku ji wannan magana da shi ya kawo kuma wannan bidiyo da shi ya kawo ga shi nan mun ga shi abakar gumi a wurin kuma da shi shi yake nuna cewa wurin maulidi ne da aka zauna aka gayyace ma gumi da ya zuwa to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala sarki zaki na'am kola sunan ka da ke kira Malam Tahir na daga Cote d'Ivoire. Malam Tahir na daga Cote d'Ivoire kana tare da shek ah, mai baro ta ka wannan layi. Eh, muna tattawa malam. Malam na jin ka. Yau ina amsa. Na ah, mai barka Allah. Masha Allah. A ah, muna jin program. To masha Allah. Allah shaka da dai. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola da ya call direct. Barka da sarki zaki. Barka kare kola ya sunanka. Na'am. Salisu Abubakar Bata. To Malam Salisu Abubakar kana tare da Shak ta ba mai baro ta wannan layi. Na'am. Masha Allah na'am. A tambaya ta zuwa ga malam. Shi ne. Maganar da malam ya yi ya ce maganar da ya yi kan cewa wai akwai a bid'a wacce take wacce take wajiba wanda yin ta ita wannan bid'a yin ma wajibi ne to tambaya na na farko zuwa zamanin shi shin ya yadda cewa shi yin maulidin bid'a ne ko a'a na biyu kuma shi malam ya gaya mana a ina ne inda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce akwai bid'a wacce take wajiba wanda yin ta ma wajibi ko kuma ɗaya daga cikin kulafa'ur rashiduna guda hudun nan ya gaya mana wane ne daga cikin wannan khalifofi na annabi ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya ce akwai wacce bid'a wacce take wajiba wanda har ta dole ne na farko a na biyu kenan abu na uku da zan yi magana a kan shi ne malam ya mana bayani shi menene ma bid'a ne me ake nufi da bid'a lokacin da istilahan menene bid'a kuma malamin wannan shine ne a tambaya ta guda uku zuwa ga malam tambaya na farko shine shin malam ya yadda cewa maulidin bid'a ne ko a'a tambaya ne malam ya mana bayani cewa a ina ne inda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce akwai bid'a wacce take yin ta wajibi a cikin hadisi a ina ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi haka ko kuma wani asali a wato da aka samu daga habban annabi jira da amincin Allah ta bas a gare shi wanda ya ce akwai wata bid'a wacce take wato yin ta wajibi wannan shi ne tambayoyi na zuwa ga malam ina fatan malam zai tashi lafiya ina godiya sarki zaki Allah ya saka Allah ya saka maka da alkhairi malam Salis Allah ya saka maka da alkhairi to bismillah to amsa da zan bayar ya saka da alkhairi ah, ai shi lamarin addini malamai aka ce a malamai kuma ba ni ne na ce akwai bid'a wajiba malamai ne malaman da na kawo kuma sun rigaye malaman da suka ce babu misali na kawo salibin fauzan na kawo usai da ya zo kamun Sali bin, bin Fauzan da Usaimin su suka ce akwai bid'a hasana sannan akwai bid'a sayyi'a. Wa na faɗa na ce ya faɗa ba ni ba zance na bane zance Ibn Hajar al-Asqalani shi da yace man taharra fi amali hal muhasa a cikin ta maulidi ya kuma nisanci kishiyar abubuwa masu kyau sai ya ce kanati bid'atan hasanatan a nan maulidi ya zama bid'a mai kyau to kaga shi akwai bid'a hasana kenan ba in ji ni ba in ji hajar al-asqalani idan ibn hajar al-asqalani bai zama hujja a gare ka ba ko ban san wanda zai zama hujja a gare ka ba a bakin ibn hajar naji ibn hajar al-asqalani kuma yana ɗaya daga cikin malaman duniya kai har da lahira ma a lahira ma za a sashi a cikin malamai <laughs> malam bai baro da <laughs> lahira ma za a sashi a cikin malamai ka ji ko wannan kenan sannan kuma sannan kuma idan ka duba alhafizul alhafizul iraki shi ma ya kawo ya ce maulidin mazala sallallahu alaihi sallam in ma an ce akwai bid'a makaruhiya akwai to akwai bid'a ko mustahabbiya to akwai bid'a ma da da take kasancewa wajiba bid'a ce amma wajibi ne a aikata ta suna ma da yawa yanzu yadda muke karatun da sarki zaki ai da sakon Allah muke yi yanzu ga fitila da nisa kusan guda uku a gabana suna wajiba ce in babu ita karatun nan ba zai yiwu ba bid'a ne a zamanin manzo Allah babu wani ka kunna wa masallaci ka sa babu dan wuta ne a ci barbarsi ake kullawa a dan haska amma yanzu Allah ya kawo mana abubuwa ga sunan na zamani wanda abubuwa ne hararru babu su zamanin manzon Allah amma tunda suna taimakawa addinin mu za a kira su da bid'a kirkirarrun abu ne amma wajibi Hata bai san su ba babu littafin da annabi ya sani duka bid'a ne qur'ani ma qur'ani ma annabi bai san shi ba qur'ani rubutun qur'ani hada qur'ani ma bid'a ne eh, bid'a ne hada qur'ani kuma annabi bai ce ayi ba bid'a ce mai kyau domin sayyidina usmani shine hada qur'ani kuma da ya hada shi ma ba cikin takarda irin wannan ba a fatan barewa babu ɗigo babu wasali daga baya aka zo aka ma qur'ani ɗigo da wasali shi ma bid'a ne amma wace bid'a kenan bid'a hasana wannan shine amsin da zan bayar akan abin da ya shafi bid'a idan kuma kana neman tarihin bid'a to ka je ka duba littattafai da dama irin su ihya sunna wa ikimatul bid'a zaka ga zaka ga bayani akan me bid'a take nufi yanzu nan bayan rama akwai littafi gashi nan yanzu in na dauko sunan shi ma al bid'ul hawliya duk wata bid'a da aka kirkiro ta tana cikin littafin gashi a bayana amma ba mun zo mu tattauna akan akan tarifin bid'a bane in kana in kana neman tarifin bid'a na baka reference da littafai guda biyu ka je ka duba ihya usunna wa ikmadul bid'a zaka gani sannan ka duba al bid'ul hauliya bid'a na shekara da shekara in ka duba shi ma zaka ga tarihin bid'a sarki zaki mu je gaba dauke wani uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ke kan layi wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira ah, sunan Isa Ahmad daga nan Algeria to masha Allah Malam Isa Ahmad kana tare da Sheikh Mujitaba mai baro ta wannan layi a sarki kawai mun ba mu da tambaya wallahi godiya ne mai gaskiya karatu yana shiga wallahi yana kaiwa wallahi bare da gaske masha Allah masha Allah Allah ya saka maka da kai eh, a gaida mu a gaida mu malam Mustafa <laughs> malam Mustafa mun gode gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sharki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana ahmad daga togo to malam ahmadu daga togo kana tare da shak ba mai baruta akan wannan layi na gaisa na gaisa na gaisa malam to kana gaisa malam malam yana amsa ka ina amsa Wai na gaisa malam, malam kuma yana amsa ka. A gaishe da mutanen Togo. mauludin nan ba haramu ba ne. Tambaya kake yi ko? Tambaya na na farko kenan. Ok. Eh tambaya nake so yi. Na son ainihin in gane manzo Allah ya ce a yi ko da ba haka ba ne. In ba haka ba ne wannan da iya shege ne. farko kenan a ah, wannan da iya me kuma iya iya shege ne mana iya shege ne <laughs> eh to a ah, ah, malam a malam ya kuri sake maganan ka wannan magana da kai ya ba ba ba, ba mu zo ka sa ka sa ai wannan wannan ke kejin da ka da ka cire wannan magana sauke sake wannan magana da ka janye wannan magana da kai cewa iya shege ne wannan zagi ne to us eh Malam Muhammad barin kace to bismillah malam to wannan iya shege kuma ai ibnu taymiya yayi ba iya shegen nan to kaga wannan raddi yama ibnu taymiya wannan iya shegen da miji kenan ko eh kamar yadda Dr. Idris shi ma Ibrahim Dimiya ya miyar Malaya kurken. Eh, eh ai shi ne kawai amsan. Ai ba za a a masu hankali ya kamata ana tankawa. amma irin nan mutane in ka tanka shi ma kana wiska ta mun ne wanda ba masu hankali ake tankawa haka ne sarki saboda kuma ga maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka nemi wani magana kyakkyawa ma kai ka ce haramun ne ko yana da kyau amma ka ce iya shege ai shegen wala Allah gidanku ne shegun ko ba ai zan zan tura maka ne zaman da zamu yi ba mm, zan tura maka wani dan bidiyo sallallahu alaihi wasallam mutum she saki bakin shi she manta ka sake ba ana kan magana anne kana jin ana cewa ai ko da ma kana against wannan abu nemi magana mai daɗi saboda wannan annabi in babanka ne kai da ka kira kai malam muhammad bin eh, sunan shi ko sunan shi wai gashi na muhammad bin tamiya abin da yasa kenan in babanka aka zo ake maganan shi anan babanka babanka in shi yake maganan shi anan na san ka nemi wani magana mai kyau ka yi amma da yake annabi sallallahu ne ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka zo ka sake baki kai maganan ka na ba hankali nemi wani magana hankali amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam yau ko ma'aifiyanka ummanka in za ta buga ka za ta duke ka sosai babanka wallahi in ta kai wurin ta yi ladabi ba za ta buga ka ba duk da ita ta yi nishi ta haife ka sosai ita ta yi nishi ta haife ka amma in za ta yi maka bulala kai gudu ka je ka ɓoye ka labe bayan babanka in ta kai kusa da babanka wallahi ta yi ladabi sosai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ka rena annabi ana kira sunan annabi ka zo kana magana kana cewa iya shege na hankalinka Allah ya gyara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum wa assalam warahmatullahi sarki zaki na kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana haruna ibrahim mala haruna ibrahim to mala haruna ibrahim kana tare da shak mujitaba mai barota, a kowane layi Masha, masha Allah, masha Allah, na kira dai ne don in shi mashi yi. Allah ya saka. Allah ya saka mashi. alkhairi amin amin amin Allah ya tabbatar da mu Allah shi kara muna soyayya ta sai sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin shi shi wannan bawan Allah nan na ga hoton shi na screenshot zan hada da hoton shi da wannan maganan da ya yayi akan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iya shege ne shi eh, kan tiktok zan doko sa kan facebook da ko ina kowa ya gan shi ya ga ga irin mutane mai maganganun banza ka zo ka ɗauki sunan babban mutum ka sa wa sunanka ka zo kana maganan banza kai mutumin togo na short picture shi yanzu ce wai sosai maulidi ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi abin abin ya taba ni sosai Karbiya ne babu annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi Karbiya ne kawai ya musu karanci ai suna koya ne a wurin malaman su sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wai kai lalle akwai gajoji nan assalamu alaikum daga wurin malaman suke koya sarki zaki kai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kola ya suna na'am ya sunan daga ina ki kira kola na'am sunana baban gida daga jihar Gombe masoyin sarki zaki Allah ya taimake Allah ya taimake ka malam baban gida masoyin sarki zaki ina kuma mika gaisuwa ga malam kuma ina maka hafi maulid. Allah ya saka. So, Sauran gode sai. Muna muna gode. Allah ya saka da. Amin amin. Masha Allah, mun gode, mun gode. To, uh, eh, masu kira kuma mu ɗauki kira na ƙarshe don Allah ma mana taliki ya mana addu'a mu tashi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. wa alaikum assalam wa sarki zai kawo ne lafiya kalau kola ya sunan karge ne ki kira Muhammad ah, Salisu ana da shehun mu ana da shehun mu amma ku dan ku zan hukuri da mutanen nan ni dai yanzu zagin a ah, no wa wa, eh, ya nuna ya nuna wautan shafili fili annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi ko menene ko da is ready to The Bluetooth device is connected successfully. Annabi sallallahu alaihi wasallam ai dole ya kamata kai wadu kai wadu cikin maganganunka. Annabi ya ce maka Sarki zaki. kamni ni da yanzu zagin su kwata-kwata wallahi bai na saboda na gani bayan suna suka koya musu wannan zagi. Ah, na, na ne abu ɗaya ne ma ka zo ka yi inkarin wani malami, ka zo ka yi inkarin ma Shehu Ibrahim, ka zo ka yi inkarin Shehu Tijjani. da kashi da Maulidi. Kashi an faɗi da ra'ayi. Da kafa da ka shiga bayan gida, da abin da ka faɗa, da kafa ma da ka ɗan shi gingita, da in ka fito abin da ka faɗa, duk akan kashi. Wallahi tallahi manzo Allah bai auji kalmar Maulidi ba ma. Kalmar ma bai mota ba don haka kajin da yace wai gara kashi da maulidi shey ai mana taliki ya wara addu'a shey <laughs> ai zan zan turo maka bidiyon zaka sa daga wurin wannan malamin ya koya gara kashi da maulidi zan turo maka bidiyon ka gyara bidiyon ka fitar da shi sati mai zuwa Allah ya isa alhamdulillah wallahi mu da mun san annabi Muhammadu akan annabi za mu iya bada rayuwar mu wallahi mun yadda mu mutu kan manzon Allah eh annabi Muhammadu ya faɗa akan mu yace ashaddu nasi li hubban qaumin na ba'di wasu mutane wanda suka fi sona za su zo a bayana ya waddu ahaduhum ɗayansu yana buri annahu faqada ahlahu da zai rasa iyalansa wa malahu ya rasa dukiyarsa wa annahu ra'ani dan ya ganni to wallahi muni muna kaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu ya kare mu daga dukkan fitinu Allah ya tabbatar da mu akan sunnan annabi Muhammadu Allah ya kashe mu a cikin kaunar annabi Muhammadu wannan wata na maulidi yadda muka ga farkon shi lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya alfarman shugaba wannan tasha ta sarki zaki Allah ya tsare ta daga sharrin makiya mahassada. Allah ya ƙara ma wannan tasha ƙarfin gwiwa kai kuma sarki zaki da kake kokarin kawo irin waɗannan abubuwa na alkhairi Allah ya tsare mana kai ya ƙara maka lafiya ya raba ka daga sharrin mahasada ya ninka arzikinka a cikin arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ganin anan zamu dakata wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaika salamatullahi ta'ala barkatu shek mujita ba mun gode Allah ya saka mu ah ko ta abun sati za ku ji wannan wannan wannan share fage ne kawai amma kun san shek malam mujita ba mai baro ta zai baro mana da yawa insha Allah assalamu alaikum To jama'a alhamdulillah ka manta karfe takwas da rabi agogo na Najeriya muna tare da babban malamin mu nan ɗakin umar suleiman ƙasar bauchi allura ta tono garma raddi zuwa ga malam musa yusuf asadu sunna da zai yi insha Allah mun gode maka sosai mun gode muku a saulare mu zuwa anjima